sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Buhari auna tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau Alhamis 25 ga watan Nuwamba na shekarar 2021. Kafin ku je abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim nan dauke da kanan labarai. To Amina mutane akalla goma sha ɗaya sun mutu sanadiyar wani hatsarin da ya auku a wani wurin hatsar gawayin kwal a yankin Siberia na ƙasar Rasha a yau dinnan Alhamis. Wata fashewa da ta auku daura da wata makaranta a Mogadishu babban birnin ƙasar Somalia a yau dinnan Alhamis ta yi sanadin mutuwar mutane a ƙalla takwas. Sannan Firaministan Australia Scott Morrison ya ba da umarnin aikawa da jami'an diplomasiya da 'yan sanda da sojoji kimanin 100 zuwa tsibirin solomon island inda wata zanga-zanga ke daɗa tsanani cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kasashen Ghana da Denmark tsorata ba hannu kan yarjejeniyoyin sauyin yanayi guda biyu da zammar takaita fitar da haƙi mai gurɓata muhalli. Sannan za ku ji cewa ƙungiyar ma'aikatan kiwon lafiya ta ƙasa shiyar jihar Bauchi ta ɗiba wa gwamnatin jihar Bauchi makonni biyu don su cika alkawarin da suka cimma a tsakanin ƙungiyar da kuma gwamnatin ta jihar Bauchi. Daga bisani kuma muna tafi da shirin lafiya uwar jiki da ma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke tura mana kafin duk waɗannan rahoton nan bari mu fara da muku labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan auni lafiya ga labaran. Mutane akalla goma sha ɗaya sun mutu sanadiyar wani hatsarin da ya auku a wani wurin haƙar gawayin kwal a yankin Siberia na ƙasar Rasha a yau ɗinnan Alhamis baya ga wasu kuma fiye da arba'in da suka samu raunuka hukumomin yankin sun ce akwai mutane 285 a ramin haƙar kwal ɗin na lisiyazana da ke yankin kimaruba a lokacin da hatsarin ya auku ana kan aikin ceto sauran mutane sama da arba'in da har yanzu ke can ƙarƙashin ƙasa mai magana da yawun fadar shugaban rasha ta kremlin dmitry peskov ya ce shugaban rasha vladimir putin ya miƙa ta'aziyyarsa ga iyalan waɗanda suka mutu. Wata fashewa da ta auku daura da wata makaranta a Mogadishu babban birnin ƙasar Somalia a yau dinnan Alhamis ta yi sanadin mutuwar mutane a ƙalla takwas baya ga wasu kimanin goma sha bakwai da suka ji raunuka. Ƙungiyar Alshabab mai tsatsauran ra'ayi ta yi ikirarin kai harin na birnin Mogadishu wanda ke zuwa 'yan kwanaki kawai bayan wani harin kuma da ya hallaka wani fitaccen ɗan jaridar ƙasar ta somaliya wata takardar bayani da ta fito daga ƙungiyar taliban na cewa dama wata tawaga ce aka auna a harin na yau alhamis wanda ya auku yayin da jama'a da dama ke ta kai komo da safi Firaministan Australia Scott Morrison ya ba da umarnin aikawa da jami'an diflomasiyya 'yan sanda da kuma sojoji kimanin 100 zuwa tsibirin Solomon Island yayin da masu zanga-zangar nuna kyamar gwamnati suka yi baris da dokar hana fita zuwa yau dinnan alhamis rana ta biyu morrison ya ce firaministan tsibirin na solomon island manasse sogavare shine ya roƙa a taimaka kuma wai abinda australia za ta yi shine tabbatar da kwanciyar hankali da tsaro ba niyyar gwamnatin australia ba ce sam ta yi katsalandan a harkokin cikin gidan kasar solomon island wannan su ne za su daidaita da kansu abinda marusan ya gaya ma manema labarai kenan. Tumadalla a gaida Ibrahim Ka'almasi Garba. Kafin mu kawo muku ci gaban labaran bari mu duba taskar rahotanninmu. Kasashen Ghana da Denmark sun rattaba hannu kan yarjejeniyoyin sauyin yanayi guda biyu da nufin takaita fitar da hayaki mai gurɓata muhalli daga jiragen ruwa da kuma shirin tsabtataccen ruwa na Green Umbrella na Danish a ƙasar. Bikin diplomasiyar ya gudana ne a gidan Jubilee lokacin da Firayim Ministan ƙasar Denmark Mette Frederiksen ta ziyarci shugaba a Akufo Ado a wani bangare na ziyarar kwanaki biyu da ta kai gana Shugaba Akufo Ado ya amince da goyon bayan da ake baiwa nahiyar Afirka kan yaƙi da 'yan ta'adda da ayyukan satar fasaha da gwamnatin Denmark ke yi. Ga wakilin sashen Hausa Ridwan Abbas da ƙarin bayani. Yarar ta Prime Minister kasar Denmark Mette Frederiksen shine irinsa na farko da Premier kasar ya taba kawowa Ghana. Ziyarar ta ta karrama cika shekaru 60 na kurɗar diplomasiya ne tsakanin Denmark da Ghana. 'Yan kasar Denmark dai na ganin kasar Ghana a matsayin muhimmiyar kawar kawanci a Afirka ta yamma da baki ɗayan Afirka. Prime Minister ta ce kasar Ghana kawace mai muhimmanci a Afirka ta yamma musamman a fuskan zama lafiya da tsaro. Haɗa da tsaro tsaro na ruwa bunƙasar tattalin arziki da tirida premier ta kuma nuna cewar bayan hurɗar diplomasiya na tsawon shekaru 60 tsakanin denmark da ghana lokaci yayi da ya kamata a tsunduma cikin danganta mai karfi da al'ummun ghana da na denmark za su amfana da shi Uh, happy about uh, being here, and um, the two of us agreed on a lot of different topics. Dukanmu muna farin cikin kasancewa a nan kuma mu biyun mun amince akan abubuwa daban-daban babu shakka. Mun samu fahimta mai karfi tsakaninmu dukkansu masu nagarta sa'an nan kuma mun shimfiɗa tarin abubuwa bisa teburinmu don gaba. Misalin canjin yanayi irin barna da yake yi a nahiyar ku duk yana a cikin ajandanmu. Akwai maganar yin ƙaura da irin matsaloli da ke tare da shi. Yadda da za su nufaci zancen canjin yanayin afirka da turai saboda yanzu a zancen canjin yanayi din nan ana buƙatar ɗasawa mai ƙarfi tsakanin turai da afirka muna da ƙawance mai ƙarfi da ya haura shekaru 60 tsakanin denmark da ƙasar ghana wannan yana da ban sha'awa nan gaba yau za mu duba rabon ruwa a hakika lamari ne mai muhimmanci saboda canjin yanayi sai zancen tsaro akwai magana ganara nufata lamarin tsaro din nan na ruwa wadda ke da muhimmanci ga denmark yadda za mu yi aikin haɗin gwiwa a kansa shugaba kufado ya gode wa gwamnatin ƙasar denmark da irin taimakon ta ga ƙungiyar tarayyar afirka a fagagen tsaro relations between our two countries date back a very very long time has been a very constructive danganta tsakanin mu ya jima kuma danganta ce mai karfi akwai abubuwa da yawa tsakanin ƙasashen namu guda biyu wannan danganta zai kasance ne tsakanin tarayyar tarayyar turai da tarayyar afirka kuma zai ba da dama ga shagabannin bangarorin guda biyu su haɗa kai wurin nufatan muhimmin ababa da ke gabanmu kamar samarwa matasa aikin yi tsaro tsangwamar soji bangaren sahel a afirka ta yamma wadda ke ci gaba da zama barazana ga tsaron afirka da kuma kungiyar ecowas sai zancen fashi a tekun gulf of guinea lamarin da kuka yi amshi a kai muna jinjina muku yayin ziyarar prime minister za ta ziyarci frigate esben wadda aka tura zuwa gulf of guinea har zuwa watan afrilu shekara ta 2022 wannan gudunmawar denmark manufarta ne inganta tsaro akan teku da dakile harkokin masu fashin teku na yankin inda jiragen denmark 30 zuwa 40 ke sintiri yanzu haka ridwanullah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ga

Wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci talatin da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 bayan haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga Ibrahim ya dawo da ƙarashin labaran duniya. To Amina rahotanni na cewa Firaministan Habasha Abiy Ahmad shi da kansa ya je fagen daga inda sojojin gwamnati ke fafatawa da 'yan tawayen yankin Tigray al'amarin da ya janyo kiraye-kiraye daga kasashen duniya bisa jagorancin Amurka na a kama tafarkin dugulmasiya wajen warware matsalar da kuma gaggauta kwance ɗamara. Wannan yakin da ake yi a ƙasa ta biyu a yawan jama'a a ɓangaren arewacin Afirka ya janyo halakar dubban mutane. tare da jefa wasu dubban kuma cikin matsanaciyar yunwa tuni dai gwamnatocin kasashen waje suka umarci 'yan kasashensu da su fice daga habashar yayin da yakin ke daɗa ƙazancewa. da kuma fargabar yiwuwar 'yan tawayen na tigre su danna har cikin addis babu babban birnin kasar abi wanda ya ci lambar yabo ta zaman lafiya ta nobel a shekara ta 2019 a yanzu yana jagorantar matakan mayar da martani a yaƙi kuma jiya ma daga fagen daga yake shugabantar kasar a cewar kafan labarai ta fana yau alhamis kotun kolin rasha za ta saurari wata kara ta neman a soke wata kungiya mai suna yan tuni ko memorial wacce ita ce kungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam mafi girma a ƙasar kuma uwa ga sauran ƙungiyoyin farar hula a faɗin ƙasar Kungiyar ta Memorial wadda wasu 'yan tawayen tsohuwar tarayyar Soviet ciki har da mutumin da ya ci lambar yabo ta zaman lafiya ta Nobel Andrei Sakharov suka kafa a shekara ta 1989 ta tattara bayanai da dama na irin ta'asar da aka tafka a zamanin tarayyar Soviet sannan ta sha gwagwarmayar tabbatar da 'yancin dan adam a fadin rashar. masu gabatar da kara sun buƙaci kotu ta soke ƙungiyar memorial international wadda ita ce ma cibiyar kungiyar ta memorial saboda zargin cewa ta saba ma dokar ka'idojin da aka gindaya ma duk masu hulɗa da ƙasashen waje wadda ake takaddama a kai wannan yunkuri dai ya janyo cece ce matuka. amurka ta yanke shawarar kusan rabanya harajin da take sanyawa kan wasu katakai da ake shigowa da su daga ƙasar canada daga akasarin kamfanoni zuwa kashi goma sha bakwai da digo tara cikin ɗari a cewar ministan cinikayyar kasar canada mary nga a jiya laraba ta kara da cewa canada ta yi matukar takaicin hakan a yanzu harajin kashi tara cikin ɗari amurka ke sama akasarin kamfanoni Madalla a gaida Ibrahim ka almasi garba da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ma'aikatan kiwon lafiya na ƙasa a jihar Bauchi ta ɗibawa gwamnatin jihar Bauchi makonni biyu don su cika alkawarin da suka cimma a tsakanin ƙungiyar da kuma gwamnatin jihar Bauchin ko kuma su janye 'ya'yan ƙungiyar da suke gudanar da ayyukan jinƙai su fiye da dubu da suke gudanar da ayyukan kiwon lafiya a cibiyoyin samar da ayyukan lafiya kimani guda ɗari ɗaya da suke a yankunan ƙananan hukumomin jihar Bauchi guda ashirin. Daga Bauchi ga rahoton wakilin sashen Hausa Muhammad Abdul Al-Wahab. a taron 'yan jarida da suka gudana a ɗaya daga cikin cibiyoyin gudanar da ayyukan lafiya na jiha shugaban kungiyar comrade yusuf aliyu fada ya ce sabi da halin kunci da 'ya'yan kungiyar ke fuskanta ne yasa dole su gabatar da wannan bayani wa 'yan jarida kasancewar sun shafe gomman shekaru suna aiki amma ba a ba su ko da su sun kobo ba. Ba komi sa muka gabatar da wannan taron manema labarai ba face irin matsanancin halin rayuwa da 'ya'yan kungiyar mai albarka suke ciki saboda su ne wadda suka je suka yi karatu a fannin kiwon lafiya suka samu kwarewa wadda kuma suka dawo suna ba da gudumawa a dukkanin lungu da sako na asibitittukan da suke eh, cikin jihar Bauchi sun shafe sama da gomman shekaru suna wannan aikin sa kai din ba dare ba rana a dukkanin cibiyar kiwoyi lafiya na jihar Bauchi amma babu wani kulawa da suke samu daga wurin gwamnatin jiha kulawa ta yadda za a samar da dan wani abu komin kashin sa na hasafi ana tallafa musu da shi a dukkanin karshen wata domin kara musu karfin gwiwa ko kuma uwa uba a dauke su aiki so mun yi kira mun yi kira kuma an samu alƙawarruka kala-kala har sau biyar mu da gwamnatin jihar Bauchi amma magana da nake tun daga shekarar 2019 zuwa yau wannan alƙawari bai samu samu daman cika ba kun akalla a jihar bauchi muna da mutum guda dubu biyu da ɗari takwas da casa'in da bakwai wadda suke halattattun 'ya'yan kungiya bada wanda har yanzu suna kan shigowa suna sake sabunta rijistan shiga kungiyar mu to a halin yanzu da yake ganin cewar kun yi iya bakin kokarin ku kun yi tuntuɓa kun bara a rubu gwamnati wata ce ko ba me rage muku yanzu matsaya da muke da shi na karshe a nan shine akwai asibiti ɗaya sama da guda ɗari wadda suna hana tsakanin 'ya'yan kungiyarmu ne mai albarka 100% babu wani ma'aikaci na dindindin ko guda daya hmm. so wa'innan da kuma asibitittukan da suke gudanar da aiki wadda mafi yawa 'ya'yan kungiyarmu ne da suke ciki za mu janye su za mu tafi yajin aikin sai mama ta gani muddin gwamnati bata kula ta zo ta wani abu kan wannan koke da muke gabatarwa wani tsawon lokaci shi ma nasa bayanin kan batun kwamishinan lafiya na jihar bauchi dr sama'ila dahuwa ya baiwa 'yan kungiyar hakuri sannan za a kai matsalar tasu ga gwamnan jihar bauchi suna da abubuwa da suke yi wanda yake muhimmi a harkar lafiya ta bauchi state abin da yasa ake barin volunteer su yi aiki shine saboda idan an zo ɗaukan aiki a fi ba su fifiko akan waɗanda ba su taɓa yin volunteer da su yi mana wannan aiki ba ka ga wannan dokumentin da yake hannuna me kuka gani yana duk nan sunaye ne kowa da shekarar indiran da ya makaranta inda ya makaranta inda ya kare shekara na ya kare da nan basa yanzu su ne a gabana zan kai wa mai girma gwamna don ya ya ga halin da ake ciki ya mana approval kun ga ga wannan mmo for employment of indian bauchi state who completed basic nursing basic midwifery bsc community midwifery medical science assistance community health extension workers nutrition and dietetics to wannan shine a mu wanda za mu je mu kai masa dan ya ga halin da ake ciki da kuma ya dubi kadun waɗannan mutane amma gwamnati tana yin duk abin da za ta iya yi akan wani al'amari abdulwahab muhammad murya amurka daga bauchi a najeriya madalla a da muhammad abdulwahab da wannan rahoton yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato na lafiya uwar jiki da wakiliyar Hauwa umar ke shirya mana. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. makon da ya gabata muna tattaunawa da kwararre kan maganin cutuka masu yaduwa Dr. Isa Adamu Mavo kan yadda ya kamata a kula da farce amma sai lokacin da aka ɗiba wa shirin ya kawo jiki. A wannan mako za mu ci gaba da tattaunawa ne game da wannan batu. To likita barka da wannan lokaci. To likita a wasu lokutan akan samu wasu mutane kaga faratin ba shi da karfi yana yawan karyewa musamman idan ya yi tsawo kaɗan. Shin rashin isasshen wani sinadari a jiki ne ke kawo hakan ko kuma yaya na farko dai akwai yadda halitta kowa yadda Allah ya halicce shi kama daga yara ko matasa ko manya da sauransu ko mata misali da kuma jinsin maza da mata da sauransu abin da yake faruwa shine wasu Allah kan halicce su dama misali da irin wannan rashin kwarin facce ko rashin karfin facce din to amma akwai waɗanda kuma za ka ga daga baya an samu rashin abubuwa na abin da ya shafi abinci a jikinsu da sukan taimaka ko wasu sinadarai da kika ce misali wasu abubuwa da ya kamata su taimaka taimaka wurin karfin farce din da sauransu sai kuma irin kankara da akan yi akwai wasu irin kankara da akan yi hala daga baci ga an kankare farce da yawa wadda daga baya hakan ya rage masa kwaljini da kuma kwari ko karfi da sauransu so shawarar da zan bada anan shine akwai abubuwa da ya kamata misali abin da ya shafi nau'uka na sinadarai da kuma wasu abubuwan da gama abinci ake samu misali dauki misali kaman wayanda akan samu dai misali daga ciki kaman vitamins and ions misali abin da ya shafi nau'i na sinadarin vitamins misali da kuma calcium ana iya sa samu wannan abincin da ya kamata a samu wannan da dama mun yau da gobe ya kamata a samu kamar abin da shafi ma lemo misali akan samu a wannan sai kuma wasu nau'uka na kamar kifi da kuma tauna kashin kifi da sauransu yalle binciken wannan yakan dan karawa waɗanda ba su da karfi na ko kwarin wannan farce da sauransu sai kuma madara da yau da gobe dai cin irin wannan abubuwa sai kuma abin da ya shafi ganyayyaki wato su leafy vegetables da sauransu lallai wannan sukan taimakawa dan adam idan yana cin su ya zamto cewa farasinsa suna da karfi da da kuma kwari saboda wannan abinci ya sabarwa ko wance ya samarwa jikin wasu sunarai da kuma ya kamata faracin su zama cewa sun dan samu karfi da kuma karfin gwiwa saboda wannan cin nau'ukan abinci da yake da suke da wani nau'i na vitamins and calcium da sauransu din zaka ga jarirai ko kuma kananan yara farcen su wani lokacin zaka ga ba tsayin a zo a gani ba amma kuma yana da matukar kaifi duk yanda suka kai ga sun kama mutum sai sun ji masa ciwo su suna da isasshen sinadarin nan ne a jikinsu da farcen su yake zama mai kaifi ko kuma me yake faruwa da farko dai mun yi magana ɗazu na abin da shafi wato haka Allah ya kan yi kowa da kowa sannan na biyu lallai jarirai kuma da ke magana sukan so su mutane sukan gano irin wannan cewa lallai faracin su da karfi sosai karki manta jariri ya magana akan abin da shafi ƙara karfin ko kwarin abin nan na na, faracu da sauransu akwai ruka abinci daga ciki akwai madara da sauransu wasu abubuwa sukan kasance zan so masu sauraro su san cewa akwai da dama abubuwan da suke faru tun lokaci ma da yaro yake cikin mahaifiyarsa kafin ma a kai ga haifansa kan ci abinci da wasu abubuwa da kuma yakan taimaka wa wannan yaro na biyu kuma bayan fitowarsa bayan haihuwarsa nake nufi zaki ga yana shan mama misali yakan sha nono daga ita mahaifiyarsa da kuma dai wasu abubuwa da har yanzu sun da ita ta kan ci ta kan ci kuma takan yi shi yakan sha daga nononta misali so ganin cewa hukumar lafiya ta duniya da kuma abin da shafi kula da lafiyar uwa da jaririnta da sauransu binciken nuna ta wani bangaren cewa ana iya samun yawan shan nono da yara sukan yi sannan yakan taimaka musu da dama ba ma ta bangaren farce kawai ba har ta bangaren abin da shafi kwanya abin da shafi kwakwalwa da kuma wayo da kuma irin abin da zaga yaro dai yana da wayo da sauransu so alama ce ta cewa za ga jariri ko karamin yaro farcinsa yana da karfi da kuma karko saboda lalle mun lissafa madara da kuma wasu abubuwa da har yanzu idan ita mahaifiyar ta kan ci wannan nau'in abinci akan iya samun cewa yaro zai samu wannan nau'i na kwari na abin da shafi karfin ah, farce da da sauransu ba ma kawai bangaren farce ba da dama abubuwa a jikin jariri kan samu daga abin da ya shafi mahaifiyarsa saboda he solely depend on nono da yake sha ko mama da yake sha wannan kuma ba kawai shan mama ko shan nono din ya koshi kawai ba da dama akwai a benefit akwai da dama abubuwa da shi yaro ka amfana saboda wannan saboda haka zan so masu sauraro san cewa ya zama to abin tambaya kuma za su sani na sani yana da kyau san cewa shan wannan nono da yaro yakan yi lokacin da yake jariri ko kuma kamancin haka yana samun da dama wasu abubuwa da sukan taimaka kawo jikinsa ba ma farce kawai ba. To likita ka yi bayanin cewa akwai wasu misali rashin gyaran farce akwai wasu irin cututtuka ma da suka danganci farce kamar su onychosis da sauransu. Shin idan mutum ya samu wannan matsalar in ya zo asibiti yakan zo ya warke ko kuma a gida ne zai yi wannan jinyar ko kuma yaya sa'annan kuma in ciwon ya sami shi yakan zo ya warke. Wato warkewan ciwo dama irin wannan yana da alaka da irin wani irin ciwo ne. So akwai cutuka da dama da suka sukan zamanto ko a farcin ya zamanto ta karye daga ciki ko farcin ya karye daga ciki a samu eh, wani nau'i na cuta ya shiga sannan ya kai ga kumburin yatsa da sauransu imma yatsan hannu ne ko na kafa sai shiga daga baya dole sai ya je asibiti ya ga likita a gama farko me ya kamata a fara yi saboda a san menene ma ya haddasa wannan da farko kafin a kai ga jinya ko wani abu lalle zan so masu sauraro su san cewa yana da kyau a je asibiti sannan akan je asibiti da dama saboda irin wannan akwai yadda zama ko da farce ya karye daga baya kuma wani sake tohowa da kuma kumburi akwai datti da zai shiga cikin asalin inda farce ke tsiro daga ciki ya zamto shi ma haddasa kuma har yanzu kwayan cututtuka sun shiga sun shiga ko ya zamanto yana jini ko yana ruwa ko ya zama ya kumbura ko wani abu dai da sauransu so lalle ana iya zuwa asibiti sannan a likita yakan iya duba ya ga cewa garin ya aka samu wannan matsala sannan a ga yadda za a dinke shi in ma na magani in ma na wasu abubuwa sannan abin da shafi hatsaruka da sauransu na yatsa da zuwa farce zuwa yatsa kuma yakan kai ga har yanzu ya kai ga ko ma sai an yanke yatsar daga baya ko kuma a'a ya zamto cewa magani za a yi ta mutum ya ɗauki lokaci yana jinya musamman farce na kafa zan ba da misali aka farce na kafa saboda yanayin da muke taku muke tafiya a ƙasa lallai ƙasa da kura da sauran wasu abubuwa na datti suna iya shiga su tarar da wannan sai shiga daga baya ya tsaya ya zamanto ya samu matsala amma kamar da ba da misali ko jini ko kuma ya zamanto farcen ya fara gutsura daga ciki ko kuma yatsan abin da shafi farce ya kai ga har yatsan ya fara gutsura daga ciki wanda hala daga baya sai dai a yanke a sake dinke gurin ko a yi jinya mutum ya zamo ya dan samu wata na ƙasa saboda wannan. To likita akwai abin da ake cewa ɗan kakkari. Shin shi ma yana da nasaba da cutukan da suka danganci farce? Lalle yana da ɗaya daga cikin abubuwa da ya danganci farce saboda akan samu shiga na kwayan cutukan ya daga ciki. Saboda idan lokacin da farce duk lokacin da farce ta samu matsala misali daga ciki to abin kula shi ne ko abin da zan so a ce masu sauraro su su lura da shi shine cikin matsara inda inda farce ke tsira daga ciki nan ake yawan samun matsala da imma an samu rashin kula ko kuma datti ya riga ya shiga to sai kiga an haddasa an samu kumburi saboda dan kakare da mai yake da sauran abin da ya shafi da muka sani sauran cututtuka da akan samu a farce misali to amma abin da yakan sa ya dawo ko da kumburi ko kuma ya zama sai an huda ruwa ya fito ko da jini ko da sauransu gaskiya akwai abin da ya shafi rashin kula da kuma dai bari datti ya shiga daga baya kuma a zo bayan da aka iya sai an samu dole sai an samu ko an je asibiti ko kuma ya kai ga dai mutum ya sha wahala ya tsantsa ya kumbura sai an je an sai da za a yi asibiti asibiti da sauransu amma alamun da ake gani shine yawanci alamun sun hada da irin wannan kumburi da zafi da kuma ko fitar ruwa ko jini da sauransu to likita wace shawara zaka ba mu masu sauraron mu game da kula da lafiyar farshen su zan so masu sauraron mu su dauki matakan kariya misali saboda kar a samu matsala su tabbatar da suna kula da yatsun su ba farcin su misali na farko shine wanda muke magana akan yankewa ko kuma gajartawa lallai yana da kyau mutum ya tabbatar da ya kula da farcin sa ta wannan saboda yana karkashin kula da sassan jiki gaba daya to kin ga wanka na ciki wanke baki misali ko hakora ce na ciki sannan kuma kula da farce na ciki su san cewa eh, lokaci guda da idan mutum ya bar farcin sa ya tsawo bai kula da wannan ba da hannu yake wanke yake cin abinci da hannun ma yake kamar mata misali da hannun suke shirya abinci su dafa abinci sannan da hannun kuma suke ake zuwa a ci abinci to kin ga kenan musamman in kika lura da kasashe masu tasowa kamar Najeriya da sauran kasashe za ki ga muna da wani al'ada da kika sani na cin abinci kamar misali tuwo da sauransu na ta da yatsa da sauransu ko tsotson yatsa da sauransu to kin ga daga nan sai kiga an samu matsala da datti dai gashi a karkashin farce yake kuma an ci abinci kuma tsotson yatsa da za a yi ko sauransu shi ma yakan kai ga a tsotsi da zuwa ciki to nan zan so masu sauraro san cewa lalle wannan yana shi kadai ya isa ya haddasa cututtuka a ciki daga baya mutum ya zamto ko ya gagara bacci ya kasa bacci saboda ciwon ciki da kuma kumburi ko abin da zai kai ga daga baya a samu gudawa ko a cinye da sauransu so zan so a ce su kula da masu sauraro san cewa kula da farce na daga cikin hanyar kariya ta cututtuka cututtuka saboda tsaftacewa yana nisantar da mu daga kwayoyin cututtuka kama abin da ya shafi nau'i na kwaya cutar ita bacteria da kuma wasu abubuwa na tsutsotsi kamar pinworm da sauransu wadda sukan samu wannan gurin su su zama sun samu mafaka ne kafin nan daga bayan suka samu fitowa ta shiga an samu matsala yau da gobe. Wani kira za ka yi ga masu sana'an gyaran farce musamman ma wajen yanzu akwai cututtuka da dama musamman ma wajen tsaftace kayan aikin su. Lallai masu kula da gyaran farce na wuri na kuɗi misali gari wanda suke kula da wannan sukan amfani da wasu abubuwa na kayan aikin su wanda halawa wani lokaci akan samu rashin tsaftace kayan aikin to yanzu kin ga abubuwa sun karu akwai rashin tsaftace kayan aiki sannan akwai kuma rashin tsaftace hannu misali so kamar da muka yi eh, ayyuka da dama a asibiti muka yi amfani da safar hannu misali hand glove da sauransu to su ma na san da dama sukan yi wannan kuma muna kira gare su gaskiya su ci gaba da amfani da wannan eh, hand glove din wannan safa ta hannu saboda a samu kariya tsakanin wani wanda aka gama masa da kuma wani mai zuwa ko in ce wata da aka zo da kuma wanda suka kuma karan kansu samu wannan zai kare su daga idan wani ya zo da wani abu na farcin sa bai da wannan ba akwai matsala a farcin sa ko wani abu ko mu'amala da shi da wurin aiki da shi ya sa an za samu wani abu to yanzu gashi Allah ya sa ta sun yi amfani da ita wannan roba ta hannu misali hangulab da sauransu ya zamto cewa safar hannu misali ya zamto cewa wannan matsala ba ta kai gare su ba to kin ga su sun kare kansu daga da irin wannan amfani da safar hannu da kuma sun kare kansu har yanzu dauka daga an gama da wannan wani yana layi za a masa aiki wani ma shi ma haka za a masa so kuma abubuwa na yanka na gyaran face da sauransu a tabbatar da cewa ana tsaftace su saboda bayan an gama wannan aiki kuma wani za a sake wa aiki haka kenan ya kamata a ce an tabbatar da wannan tsafta daga mutanen da ake musu har kowa da kowa a gama da shi lafiya hatta musamman abin da shafi kare shi mai aiki misali ko ita mai aiki ya zamanto ta kare kanta saboda ta amfani da wannan safar hannu wurin samun kar a samu matsala har a kai ga matsalan ana ta yada ta ga mutane sun da sun ita zuwa ana wannan aiki da sauransu To madalla masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu. Da haka ne muka zo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Isa Adamu Mavo sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. To masu saurari yanzu kuma sai ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko a yau wanda ya fito daga gurin Mahmud Salihu ƙauran namuda, jihar Zamfara, Najeriya. Ya ce kalaman ministan kudin Najeriya na cewa gwamnatin tarayya za ta janye tallafin man fetur a farkon shekarar 2022 wani abin tayar da hankali ne matuka, ganin tun yanzu irin mawuyacin hali da al'umman Najeriya ke ciki. Ballantana a ce litan mai ta kai naira ɗari uku da arba'in. Tabbas wannan ya ƙara tabbatar muna da cewar gwamnatin shugaba Buhari ba ta da wani sauran tausayi ga al'umman Najeriya. muna kira ga gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari da cewa gara aban muna tallafin man fetur da ba mu naira dubu biyar biyar da gwamnatin ke ikirarin yi barin tallafin ya fi ba da naira dubu biyar mahimmanci gare mu 'yan ƙasa. Sako daga Haruna Boda in Kaibu, karamar hukumar kafin Hausa a jihar Jigawa. Shi kuwa mai wasiƙa ta gaba cewa salam muryar Amurka tabbas yau ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin faɗakarwa kan cin zarafin mata a duniya. Ya kamata gwamnatocin ƙasashenmu a duniya su ƙara zage damtse da ba su kulawa ta musamman. Sako daga Usaini Alhaji Umar Forever Gashuwa. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci sai kuma can anjima na misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu sake da muku da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatarwa da Julie Levis Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku sai mun haɗu a mu na dare.